Sabuwar jam'iyyar adawa ta APC a jihar Zamfara ta bi sahun wasu takwarorinta a wasu jihohi da tuni suka sami ƙarin magoya baya albarkacin rikicin jam'iyyar PDP mai mulkin ƙasar. Dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar ta PDP ciki ko har da wasu tsofaffin kwamishinoni da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin PDP da ta gabata a jihar a ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren gwamnatin jihar Alhaji Muhammadu Bawa Gusau. su ne dai suka sallama wa jam'iyyar ta apc waɗanda kuma gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya karɓe su a wani gagarumin biki a garin guso babban birnin jihar na tambayi tsohon sakataren gwamnatin shin ko menene dalilin ballewar tasu daga jam'iyyar su ta pdp tun farko da ni da jama'a ta lokacin pdp an sha tuntuɓa ta ga wasu jam'iyyoyi na ce ba zan bar pdp masu nalika da amana ko ba saki sai na ga ƙarshe mun kai in mun nasara alhamdulillah in ma ba mun nasara alhamdulillah sai na ga da cewa jam'iyyar pdp tana nan sake ga kowa ko ya sha rayabi ko ya shahara kuma ya yi maka yawon lalu. Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz riko cewa ya yi aida ma arina. Jagoranci ko mulki yana iya ɗorewa ma dama akwai adalci. saboda haka wannan abin da ke faruwa a ƙasa ya nuna cewa wannan jam'iyya ta PDP ba ta yi al'umma ƙasa na adalci ba ita PDP ta sama mata a yanzu kuma ya ƙasa sun san abin da za su yi a nan gaba so saboda haka wannan magana da ake ciki abu ne na gaskiya ga hili kuma jama'a sun shirya za su canza da kansu domin su ke zaɓa wanda suke so su ɗora da suke so lokacin da ake danniya da wani canje-canje da wani figa da wani abu duk ya wuce yawan jama'a za su yi aikin su gwamnatin su kansu dora da kansu insha Allah idan dai ka ɗebe tsohon gwamnan jihar ta Zamfara da shugaban sa ta PDP kusan an lissafa kusoshin jam'iyyar da dama da kuma suka gudanar da jawabai a wajen taron inda suke bayyana canjin shekarar tasu zuwa jam'iyyar APC Dalili kenan da yasa na tuntuɓi ɗaya daga cikin sauran 'yan PDP da suka saura kuma tsohon ɗan majalisar tarayya Honorable Sani Muhammad Anka ko me yake ganin ya saura na tasirin jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara? Waɗanda kake ganin aka ce sun je PDP mutane ne waɗanda ya zan dama ba PDP suke yi ba raba kafa suka yi. kuma sannan duk da waɗanda yake tunanin ya tafi da su suwa suwa ai ba ka bin mutumin da ka san matsolo ne kuma tafiya ta yi mu ya zama alheri gare mu domin bayan ya tafi mutane da ya waɗanda iskotan su ma sun dawo cikin mu to baka ganin rikicin da jam'iyyar ka ta PDP ke fama da shi na iya kawo hakan kamar yadda ya faru a wasu jihohin a banda irin zamfara mu zamfara wannan rikicin ba mu abin da ya dame mu da shi mu ba mu akwai bangare ba cikin jam'iyyar PDP in mutum ya ce ya kirkiro wata sabon jam'iyyar PDP mu ba mu san ta sai dai ya a rijista amma ba ka da rijista kana magana ka kirka sabon jam'iyyar PDP PDP tana da daren dam rijista guda gare ta ba biyu ba wannan kuma karkashin jagorancin Alhaji ga Tukur wannan lamari dai yana faruwa ne daidai lokacin da baraka ke kara zafafa a jam'iyyar PDP mai mulkin kasar wacce manazarta ke fassarawa a zaman babban koma baya ga makomar jam'iyyar musamman a zaben shekara ta sha biyar mai zuwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya